sai kaza ka zai faru in ka rinka sabon kaya in ka fara sa shirin laraba karshen wuta in kai kaza kai kaza duk waɗannan abubuwan da ilimi ya zo ne ya fito da kuma sun daina faru sai da ba wanda zai tsaya ba zai da irin masu dan dora dan abin nan a kai suna kallon ka fa irin su suka fi cewa wanda jama'a suna karanta in zai ga mutum ta ba ya yi kura ya goge da rana ba wanda ya siya to mutane dukkan siya mai وفقيه ما تفسر فقيه وفقيه وصدق القاضي بكر بن بكر بن علاء المالكي لا يوجد فيها حيث قال لقد بني الناس ببعض أهل الأهواء أنجر السمتاني بشاش مواسسا زوشيا والتفسير ده اسمع لمن تفسير وتعلق بذلك الملحدون ده وانا يسمع ما في الهادي سكا سامن مفتا سكا مسألة ما رأس نقلته تارد رون ما سكروشي وانترى بواسه وكما يرون روايسا وانتقى إسناده ده انت وإسناده واختلاف كلماته ده تابان كلمة منصا ya وقائم يقول انه في wanda وانا a cikin sallah ne abin ya faru wa akhar yaqul qala hati na fi kauni wannan shi a wurin zaman jama'a ya faɗa hina unzila alaihi suratu lokacin da suran aka saukar man da ita wa akhar yaqul qala ha wa qad asabat bi sunatu wannan sha'a aikin gudi ne masu malan zuciyar mai kai kenan masu sai sun kara abin sai ta aikin gudi ne sai abin ya faru ba wa ga muku annabi ko yana bacci ko yana gindi wani abu ne shiga bakin lokacin da wani sahabi ana kiransa Abdullahi bin Amr bin al-As shi a majalisa annabi yake zama da littafinsa saboda kwaɗayin ilimi da sahabbai kowa yana son karatu kuma suna da iyalai a gida marasa iyalai suna ba da suke zuwa irin sa Abu Huraira bai aure ba sai da manzo Allah ya koma ga Allah kun yana da kofar gida ina nan sallallahu alaihi wasallam ya sauran abin da fito da shi ba sa zuwa ko ina kawai aya ta sauka sa haddace a faɗa hadisi sa haddace a gaban su duk mai tambaya zai zo jibrilu ma da a gaban yake zuwa suna ta bayan da suke zuwa to masu iyalai da kasuwa suna so su kasuwanci don su ci da iyalansu suna so kuma su rabota da karatun da ke gaba a nan suna da sanama sai ma aka kamar ni da ni da kai ko mu ce mu haɗa kuɗin mu guri guda mu gida su a rumfa guda mu dinga kasuwancin tare kai ka fita kasuwa yau ni kuma in fita gobe ranar da ni na fita kasuwa kai kuma sai ka tafi makaranta mun gane haka a fara ba kenan ko mun ba tsaro mana dukiya sai kana tsare mana karatu wanda ya je makarantar zai tsaya a tsanace ya ji duk abin da aka faɗa na hadisi da dukkan ayar da ta sauka a ranar da yamma shi kuma ne yana kasuwa yana kasuwanci idan an haɗu da yamma shi sai ce me ya faru yau sai ta wani mutum ya zo abin da salama wasallam tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza a cikin ne wata amsa annabi ya ba shi ne muhimmi annabi ya ce maka kaza da kaza har ya ka ji kuma yace mu ka samu yau a kasuwa to ta an da kaza an da kaza an da kaza an da kaza mun samu ribar kaza to ya muke yarjejeja mun yi dama ka dauka shi kaza dauka ko kaza to na ni na ka san da na ka san kaga shi ya ilimin sarrafa kudin ma sarrafa to haka suke dan kada su a fara a ilimi an ce kuma da mutum ya kai shekara arba'in da biyar kuma sai ya daina zuwa kasuwa sai ya batansa kuma sai masallaci sai makaranta saboda wani ya kusa mutuwa ba ka imam nan ya faɗa a cikin riyadu salim ba yace idan mutum ya kai shekara arba'in cikin ta tafarraga min ibadati sai ya bar zuwa kasuwa idan yara kuma yanzu an bar wa yara shi kuma daga masallaci kan su salawat idan daga unguwarsu kullum ya zo ya sallah da ya koma alwala zai yi kwana saboda nisa aka ce aka toshe ramar don me yasa ba za ka ce jaki ba ka dinga hawa sirran baɗi ana zaɓanin rana ka dinga hawa sai yake ba zan hau jakin ba kuma ina da kuɗin ke ne da ni yake so nake Allah ya duba wahalar da nake sha zuwa da koma ya rubuta min lada sai a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji yace Allah ya ba ta hakan wasu kuma daga unguwar su sai nisa suka shirya za su sai da gidajen daga unguwar su zo su a jikin masallaci don su dinga samun dangi amma da suna da ya ce diyarakum tuktar farakun. ku zauna a gidajen ku san za a dinga rubuta muku takunku adadin yawan takunku adadin yawan na da su suke kore koren madina haka suke yi gayya a taho masallaci da matan su da ƴaƴan su da su a zuwa yi sallah a kuma yi gayya a koma a zuwa na yi kuma a sake yin gayya a dawo ana yi za a yi sallar suke addini ai da abin da suke da an ce Allahu akbar sai sashen albani yace wata kila sai mun hana ta da ikama a nan fika don mutane an kira sallah ba ta kowa sai an ta da ikama shi za ku ga duk inda za a fara sallah da layi ko biyan ke farawa amma kafin a gama wani ya samu ko wani biyu wani uku wani wani ya samu zama wani wani ya samu komai wata yi wani ya makale masa sai ke sallah sai da ba samu ba wasu da an ce Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah to sai a kashe kuma da ba za a tani kama da shi ba ba an dama shi ta da ikama ba kiran sallah ba ba kiran ku aka ku zo ku sallah ba kuna cikin masallaci ne za a tare sallah in ga ka lura da mutane ba shirin sallah ne yake kawo masallaci ba ikama ce to da suna da akwai dan minti goma sha biyar ko minti goma wannan minti goma kace a fara sa a kantunan su da rumfunan su da kamfanin su shi ko abin da yasa ake ba da rafa tsakanin kiran sallah da iqama da kana sallah don ka samu ka je ka samu ruwa in kana bukatar samun ruwa ka yi alwala in kana bukatar alwala ka kewaya madashi in kana bukatar kewayawa ka yi nafila in kana bukatar yin kula kafin neman ya ƙara su domin ya yi an yi iqama kawai sallah ba a shiga kuma ce na iqama ba ita ce take jawo mutane su yi sallah ba iqama an ma tayar ne kuma ka sai an fara ikama kamar za ka ɗau ruta ka gaya min yadda za a yi ka samu raka daya wata kila ka bai ɗakin da layi ko kai ne na wani a ban ɗaki ko kai ba mai sauran alwala ba ne ko da kake a nesa ne daga da can za ka kuka da raka daya sahabbai har dukkan jirgi suke mutum ya ce yau shekara ta goma da ni aka yi kabbar harama ba wai na samu raka ɗaya ko biyu ko uku ba a'a shekara ta goma ina samun kabbar harama ko duka duba a nemo din ka ga a satin nan sati da yau alhamdu zuwa alhamdu mai zuwa kaddara nawa ka samu ma'ana kana cikin masallaci ne mai yace Allahu akbar kana ciki ba wai kana kan hanya ka gwadanta ka auna baka ka da baka kake ci ko baya sati guda kawai a za na san magariba isha a shiga ka auna ka ga wacce ce ka samu kabbara harama da ce ka samu raka'a da wacce ka samu raka'a ɗaya wanne ka samu zaman tafiya da ce ka zo kusa da wani kun ga muna da gyara da yawa ko shi ne malam yake wannan hadisi saboda an yi sa'a ne ba واخر يقول قد حدثنا صحيفة وتتشاء زنشن يشيكي دي وانا ما يوم سوكا واخر يقول من الشيطان قالها على لساني وشأني وفلا كم هذه ما هي قطعه وأن النبي لما عرضها على جبريل وبشر جبريل قال ما هكذا أقرأتك بعد نكرم تامك وآخر يقول ما أعلمهم الشيطان شيطان يعتمد سوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فهو شيطان يشد سكين جماعة هنا سوى أنكرم تكذا أنكرم تكذا فكم كجبا جماعة تكتب منهم الجبا كيف تجي هذه كما wasu kuma inda suka yi فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا نزلت sai ta wai wannan ba haka ta sauka ba ila gairi zalika min ikhtilaf ar-ruwat wanda duk masu ya sun sassafa wa man hukuma hadhihi al-hikayatu anhu min al-mufassirin wannan da aka hace ta wannan hikaya da gare su daga cikin malaman tafsiri za ka mamaki manyan malamai su fada kuskure imamu suyuti yana cikin wanda ya faɗi sharuɗa dokokin karɓar hadisi har yanzu yana cewa ai ta fi iraki da iraki ya amsa bai shi dubu a kan saurari ya zo kafa kuta lillahi hamdi wa ilayhi asami wa ma yanudu fa alayhi asami thumma ala nabiyhi muhammad khayru salatu wa salamu farmadi fa hadhihi alqiyah tahta ad-durar منظومه ضمنتها علم الاثر خالقه الفيه العراق في الجمع والايجاز والتسجيل والله يجري فاقدا الثاني لي وله ولي الايمان بتحدث فيه مسند بوصله يرويه عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا والحكم بالس... تكن على ظاهره للقطع الا ما ارى كتاب مسلم او الجؤتيس وهو فانتقد فهو الله رجع قطعا به وكم امام الزنا والنوع رجع تلك قريبي زنن به والقطع ذو تقليدي شكرا مالك ايضا كما ينظر اشكين جلال بشيدة جلال محلى جلال الدين السويقي جلال الدين محلي وانا يرد تفسيري وانا يرد فتوجد ارنرو ita ta wannan kisa ta faɗo ne a kafan jinin muhalli don shi ya fara ne daga suratul kafir zuwa nafi shi kuma eh, shi kuma da fatiha shi kuma imam ya fara daga suratul baqara zuwa karshen suratul isra'i shi yasa ake cewa jalalaini dan su san da yin yasa ake cewa hadisin littafin jalalaini ba duk inda kake tafsiri sai masu rediyo su dinga cewa ana karanta jalalaini Sau da kalmar jalalin ta yi nisa jalaluddin muhalla ko muhalli da dinin siyoti ko ya ana kiransa din saboda su can ana irin wannan sunayen a ce uh, shamsuddini dini salahuddini dini to su ma ana cewa izzuddini al-mu'ayyid billah al-qaim bi amrillah wasu tafiya za ta canza wasu sunaye ta ta indiya za ta canza waɗannan sunayen da pakistan عبد رب الرسول السياح عبد رب الرسول سياح أتكلم أنا سنة إيه هكذا هو عبد رب الرسول ويا رب الرسول أشيله بابا أنا أشيله شو عبد من رب الرسول ake kiran wannan ya yi rabi wannan ya yi rabi da sai aka haɗa shi wannan ya ya faro daga sarki tafi zuwa nasi ya fara a ya kare ta tsayar sai shi su yake za ka ce to tun da usulobin ku iri ɗaya karanta masa shi ma sai kalli irin yadda ya shi ma sai kawo shi su malami ne amma na san ya taka nasa sai ya bi tsarin sa shi ma sai da ka yi sa alaba a naka kafa ita sa alaba ya yi kuɗi ya ki bada zakka an kore shi bayan gari an zo ana karanta wani man ahadan la muna abin nan sai kashin tausayi wallahi musa har yayi asara kuma a fadarsa wajen bin iyaye ba an ce wani mutum ya ki bin ba ya zo zai mutu ya kalma shahada ta fitowa aka ji aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ya ah, kalma shahada wata fito ba ta ce to ku je ku jefa shi a wuta Ya aka zo aka ramme shi za a jefa a wuta ko uwarka ta ce ya za ku jefa mun da a wuta aka ce kin ya ce masa ne shine kalmar shahada ta makalle ta ce ta kaya ko yanzu ba annabi dan ba ta masara ce ba ta wata kalma shahada in annabi yake ya ce ba kowa da kuma ta yi ba sai ka shiga aljanna ba ma gaskiya annabi wa sani kuma ya za a ce wata irin tsohuwa ce za a ce annabi ya ce mata ya ce wa ɗanki ce ba ta ya ai suka ne ga uwan suka ne ga ɗan na yi mata laifi sai annabi ya nema masa ceto ko ƙara kuki wata irin uwa ce wannan annabi zai ce kaza kuma annabi ne mata tarbiya kuma ciki ya ce ɗaukar ta abbali kuma annabi ya ce yi kalmar shahada wani ya kasa ya kasa yi annabi ya ce kalmar shahada kana musulmi ko da fitowa kuma wai annabi ya ce a ɗauke shi a wannan hausa annabi ne zai ce a wannan mutum a wannan to su ba kawai ta ɗan magana suke ba ka auna ka zo ne su sa aka ake kafa, a ta kuka ana in hmm, kamar an zura ka ba ba ka nan ku sukan ta aka yi ba zubar da ta fukan ba ka fiye da ce maka wa qada Allah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ba ayar da ta fi zuga mutum ya ba ba fiye da wannan domin ana faɗar tauhidi sai aka faɗi bin iyaye idan bayan tauhidi ba wani abu mai nauyi a kanka da ya fi, sai ka sa iyayenka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana amshkur wani wa walidayka ilayya al-masir wannan shi ne sai da ka ba sai an mana kan sannan za mu tsaya mu ba tsohon ne soshi na ƙarya suna nan dankare su ana tafiya ana watsar da su ana tashi su ana cikin da su manne barkin samun ahabar, ai kusan suna nan da yawa akwai littafi da suna ƙalar rami. na wasu ila shine littafin da sanda da ƙalar rami ke karantawa shi yasa aka samu sunan ƙalar rami. cikin littafin kawai shi ba ba sunan kowa sai ya ce kalan rawi ne ruwa ya ruwaito ya ce kaza ce kaza ce kaza sai dan yi gaba an samu wata kana sai a ƙara tsayawa sai ce kalan rawi ne ruwa ya ruwaito sai a ci gaba ci gaba a kawo isa sai a sake samun wata kana sai a ce wa kalan rawi sai a ci gaba to littafin shi yake karanta a sai jama'a suke kalan rawi ko ruwa ya ce fara ka ba isnadi ba inganci kalar rawi ya ce kawai yana nan littafin duk sun bace ne waɗannan fa kafa yi ne yanzu wallahi duk sun bace shi na kafin ya rasu duk sai da yawa da wani abubuwa sai da abubuwan duk shi ne karanta amma dai kawai sauraron ka yake ba ku mutanen da amurkacciyar zuciya ba ba abin nan ba ilimi sosai ana son dai addini kira ku kista sai ta ba da ita ba daidai ba ana kuka yanzu wani littafi na abdullahi sultan ni littafin an sai da na kusa wanda shi na yi sallan nan ya fi sau dubu duk kun san littafin wani na abdullahi bin sultan wanda aka ce wani sahabi ne ya sha jiya ba abin da yake sha kullum sai jiya kullum cikin jiya yake safa da rana da daddare amma yana da wani istighfari da yake a watan rajab da wata sallah da yake to ran nan sai ya mutu akwai tsojoji na ƙarya wato <laughs> da ya mutu ko aka ba annan suna ne kuma yana tafiya kan dan yatsa ya tafi jana'izar sa kan dan yatsa yake tafiya wai saboda duk duniya ta fita da mala'iku duk Allah ya tura mala'ikan su halarci jana'izar sa aka ga aka ta mamaki aka ga aka ɗauko shi aka ce ana buɗe kabarin sai wani haske ya fito ana zura shi sai hannayen wasu mata ya karɓe shi kawai sai aje shi ma'ana an ka an sa shi a aljanna sai aka gama tare suna ta mamaki mutumin nan ba zuwa kansu salawati ba a kaza ya aka kuma ya samu wannan sai aka tura wani sai dina ali zai tambayi mata su ne shi mata ta ce to ita dai ta san kullu a cikin jiya ake kuma san wannan ba damu aka yi ita ba amma akwai ta takarda da ta ga ya makale ta jikin ƙani da za a ƙara ƙarya ke ne laraba ta da ƙani sura ta ƙani sai aka ce to a ciro ta aka je wajen ƙanin aka ciro takardar ana buɗewa annabi ce kai kai kai a wani adolin samu gafara kai kai kai kai kai sai ta sai na ali nan na ɗaya ta kowa a gari nan na ɗaya nan na ɗaya koyo eh, wannan ka ajiyewa al'umma ta za su zo a can ɗaya masu sako ajiye musu wannan ainihin wasu su ajiye su su da yake duk sati ko duk wata ko duk shekara inda yin ta. Sai da haka littafin Abdullahi bin Sultan a ce ake da shi da duk muka samu ta kai wallahi samu wani irin rawa aka da raga dada samu to saboda haka duk suna ne akwai wani kuma da ake kana sallolin watan ramadan kowace rana da sallarsa in an tashi tafsiri ba a tafiya sai mun je tsofaffin wannan sallar sai da aka sai ce malam ya an taɓa sallar yau wannan ya ma fi zuwa tafsirin muhimmanci shi ko malamin sai an gama tafsiri sai wani haka sha kuma an yi ana jira ba da sallah sai ce ta yau daren kaza ainihin za a yi sallah raka'a sun yi shirin mana za su a rubuta wani Allah dubu a rubuta kada su da za su kaza su a rubuta sannan za su yi ruku za a rubuta Allah za a ruku kaza a ruku a shi kaza yi su gaba za a yi kaza sannan an gama za a yi ya kaza sau kaza shi kenan wanda ya haka za a ba shi alif alif an kafin da ta ba miliyan da mun sha ƙarya lokacin to a su ba miliyan ne miliyan turanci ne daga baya su zo ko da ce an fa'al wa mu af'al to ƙarshen lissafin kenan an fa'al fa'al fa'al to ko da ta alfu alfu alfu da haka ba za ta gane ya ke nufi ba amma da miliyan ta zo da biliyan cikin makarasar nan da wani ta zo za a ba shi alfa alfu a akara da haka ake sannan kuma juna a ƙarshe ta ramadan kuma akwai salatul walidain ita raka ita ake yin ta a ƙarshe ta kuma iyaye a cewa da wayi da wayi kuma duk abin da kai a shekara duk ta aje su a ranar sannan akwai sallar kuma sha biyar ga watan sha'aban ita kuma ake yin ta duk ba sha'aban na taɓa limancin wannan wallahi ko zuwa Allah ji kafin a gama ma duk sun faɗi tashi raka a ɗari ake ƙulhuwan lawan dubu za ka kowace za a kafa goma karfe takwas tara ake fara shi ka sai wajen ƙarfe uku ake gama a gajiyar da kowa a gani Ta an ji akwai rana su kuma iyayen sai a sa su azumin wata uku wata kakan mu har ta rasu wallahi ba so buta da na azumin ba bawa Allah tsohon ma da aka ce an yafe masa wasu na fadilla ma ba zai iya ba an yafe masa ikiyar da ne. amma idan ɗaya ga watan rajar ya kama in ta fara azumi ba ta tsaya su ɗaya ga watan shawwal sannan a cikin sha'abana kuma a safa su hanyar tsofaffi za su abinci tsofaffi yi abinci su ga shi ba sallar ce amma haka za su abinci su ba jama'a sallar ce ta sun yi ado a cikin watan sha'aban wasu azumin sallar tsofaffi kaji akwai sallar tsoho akwai ta yaro a al'addinin na an da na Allah ne aida da na rubuce shi amma da na Allah ne da an yi yunkuri sai a tsara tantance waɗannan a wata Sun mu tsaya nan yace wa ma hukiyat hadhihi al-hikayatu su min al-mufassirin nan za mu tsaya wa ma fakki wa man hukiyat hadhihi al-hikayatu anhu sai ta alama anan ba ni ba ta alama man rahim wannan suka ce assalamu alaikum malam mu ta na cikin gida muna son mu yi karatu ko sallah amma ba ma jiyowa ko da murya ne ba ka yi mana a gaya musu su dinga ɗaga murya ko ko mu dinga ko ma dinga ko daga azumi ya taho Allah ya mata ya mai da malam gida lafiya kun da abin da mata suka ce mata da suke cikin gida sun ce ba ta jiyo sallah ba ta jiyo karatu sai a kokari a gane oriyar da suke A kokarin ƙara rafika ko kuma a karkatar da ita yadda muke a gombe akwai gidaje na musamman da matan suke taruwa sai muka ga irin yan ƙananan suke kunna, muka kai musu cikin gida saboda ka ji abin da ake na karatu da tambayoyi suna jiyowa sannan yan hibba muna da su kala jiyo yan agaji ko yara ƙanana yan agaji da yan su suke shiga cikin gidan tsakanin su suka kafa tambayoyinsu kuma sai a zo shi ne sake tambaya ya san nawa za a karanta na mata ne za a karanta na maza don haka suna yawan jin tambayoyi shi yasa suke dodin dodin su zo su rubuta tambaya don su ji amsa. to kun ga mata ya kamata a ba su muhimmanci a kan harkar ilimi domin in mutan ilimi suka yi su zaman lafiya amma duk sanda aka haɗa mutum da jahili mijin jahili matan da ilimi ko matan da ilimi mijin jahili to gaskiya ya yi jima saboda haka ka yi kokari abin duk da ka ji na gaskiya ka isar da shi ga matarsa wata hanyar ka karanta mata ko ka so mata kafin ko kuma ka kai mata wannan su bayan haka malam game da kiran da kake yi a dinga yawan zumunta tsakanin ɗalibai na sunna malam ko ni ne yawan halartar wannan karatun duk sati an masa operation a sa sha addu'a Allah ya bashi lafiya to kaga wannan da an san sai a tuwacin kamcin zai uku je ki masa a faɗa asibitin sai ka rubuto ka faɗa asibitin da gurin sai a je ko gida ko asibitin a yi masa dubiya ana yin dama ko duk wanda aka sani dai ana yi shi ma wani wata kila ba a sani ba ne za ka irin wannan su a faɗakar ko addu'a aka yi wa mutum an yi san cewa wata lalura ta aka wani ɗan uwa wanda yake buƙatar addu'a irin waɗannan fa su ne addinin fa ba wani karatu mu waƙe ba ne ya kamata a sa zumunta wanda ya kai masa rasuwa a je a yi masa jana'iza wanda ya kai masa mutuwa a je a yi masa ta'aziyya wanda ba shi da lafiya a je a dubo shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda shine sunnar ba mu ji karatu ba wanda muka ga ya shiga larura yana bukatun taimako mu taimaka masa wanda muka ya shiga wani abu da a bai shawara mu bai to da mu ne shashi mu zai dinga karfafa shashi wani baka san rura da ta tsare shi ba ta yi ya tashi ne cikin iyalansa da wata larura ko kuma kafin ya tsaya ko ya samu wani uzuri kwana biyu ba a gan shi ba to sai ku kai a tambaya wani mai zama a guri kaza kwana biyu da ba a gan shi ba lafiya su kan wannan shi ne abin da ya kamata mu dinga yi shi zai raya mu kuma shi zai kawo haɗin kai tsakanin mu da soyayya wannan shi malamin hukuncin wanda ya yi wa wani ko asiri to ai wanda ya asiri dama ke kenan ko wanda ya a yi hukuncin sa dama a sunan yake cewa fara kansa ake yi wata wata ta taɓa zuwa sai tambaya ta ce ta yi ɗan uwanta sun ma wata tsaki, ko kuma wai waccan masu ce ta yi mata tsaki ɗan uwanta kuma suka je wajen boka shi ko bokan yake zai iya cire tsafin daga kanta ya mai kan wancan matar wai an cire tsafin an mai kan wancan matar ko matar ta haukace shi ne take tambaya tana da laifi kuma ta zo wajen bokan suke a warware tsafin bukan yake zai warware amma sai zai shi kanta tunda waɗancan ne wasu suka yi shi kuma ya mayar ka san su da wani kai imani da su to su ba za su ci kuɗin ka Na nace ƙarya yake a je a yi mata ruka a karanta mata ayon Allah amma a nemi wanda baya karɓar kuɗi in ya yi ruka Allah zai ya akuzu ala ni ajr domin da zarar mutum ya mai da rukuya sana'a to ba karatun bari dinga tasiri ba saboda ba da sulasi ba ba sama kaga ne ruka da ku in baka ja wa ma ba muku kawai yadda ake ruka kawai kowa ma yi ruka miji zai wa mata masu kai miji ku ba wa ƴaƴansa kowa fi kulli baitin rashin wani malami wani littafi ce kowane gida akwai mai ruka kuma ta kawar mutum da istinafin sa lokacin da zai rukan ne Allah yake karba ya kori shaitan ba da zai gona ana ta fama ana ta ruka yanzu wani yana ruka aljanin yana jin ta sai ba ta ayar sai ce baka karanta aya daidai ba to aljanin ya gyara wata ayar yake ko za ka sauka dubu ba za ku ta ba to sauran shaitan ne eh, ko kuma ka ji wani aljanin ne zai ba wa wani maganin magani da ta wuce na wasu aljanu ne suka bani sai ka haka aminta da aljanu har da ba kuma ba ni ka karba aljanu ba kuma ba ni ka karba ya sa haka aminta haka ya zama magani ne kenan duk ina suka suka ne musulun ne a cikin jalib tare ne ya fito da wata kafisa ina ka kai shi shi ma yake shi azumi ne wanda kansa ma ga ma nuna mutumin banza ne ya zai wa zai wanke kansa da kansa kawai fita yara kai ba ma ka so fita in kana bukatar ka so aljani fita ta wata Allah zai fidda kai ina roƙon Allah ya fidda kai kuma don an nemi fita da gurin ta ne ma zai sa ƙa'idoji da dokoki da sharuɗa kawai Allah ya fidda shi dan wanka da shi kawai ya kamata kowa ya roƙa kawai an ce mata ka ba shi da lafiya da ya kai fukar ayar ta ka ta wannan mai roƙa to da shi yana neman kuɗi kan kuma da ikhlasi take yi abin da ya kamata a damar wani wannan mai shi ne a karanta ayatul da ake warware ne da su suna nan a cikin bukayatul insan kawai jinna shafin da tarihin batta. ake a gidan rediyo wanda an yi magana kan alkur'ani da wasu adadin abubuwa da suka shafe shi amma ban haddace ba sai ka nemi kasa din wanda ya kamar ina son in zama hafizi kamar har har ya sarrafin alkur'ani sai shi ɗan ya sa shi a gaba ya ƙara adama shi alkur'ani za ka yi haddasa dama shi ɗan zai biyo ka baya sai ka tafi arba'in sauran ashirin sai ta sama wasu wasu sa wasu yawa masu a nan take zunewa ga mai yawa a gabanka ka haddace yana buƙatar maimaitawa ga kuma wani tarin da yawa a gabanka baka haddace ba ya sa kuma da masu cewa da ishirin ɗan kasa da arba'in kana kusan kansa ɗaya wanda ya haddace daga suratun nasi zuwa wa nasi jadilu kusan dai suke da wanda ya faru daga bakara ya zo wa nasi ya zo wa kaduwar sannan. domin wannan ashirin din sai ta kasa sai ta kasa ta kara ta ta kara sa ajinda tana kamar karashe ne sai ta ga anan abu ya wafi to shi sa wasu sai sun haddasa ashirin ɗin ƙasa sannan suke koma sama wani ta kuma san jin shi ne amma waɗannan surorin zuwa zuwa ashirin ɗin nan a nan har da suke matsala duk da sauran sauran suna nan duk da sauran ayoyi suna nan duk kalmomi masu nauyi suna nan masu kama da juna duk sun fi yawa ne kwarai kuwa za mu sai da bulala mutum ya girma shi zai wa kansa gona da ramma da kamar ya kawo shi ana ramma ya zan ka sake ana ramma suka ce malam ya kowa yau ta kace ce ma Allah ramma ya ce ba a ɗaure shi ba yace karatu na ki ba ba na ran bala'in duniyar da ni ne ya karatu na ita yasa aka samu wani yace wallahi ba za a kance mun wani sai na haddace Qur'ani kuma ta haka aka shekara kan shi ba amali ita ga yana haddace Qur'ani na rubuta yace shi ma dan ba daure shi bane da lani kuma da aka daure shi zai zama da ramma shi ta yi da sai ta ala ramma wato da an daure kada ta zama da ramma kaka shi aka zama da kai kamar cewa ko ta karaman lahira ba wata karaman lahira gidaje uku ne darun duniya darun barza da kuma darun akhirah duk wanda suka mutu za a su je tashi alkiyama ba suna barza sai an tashi alkiyama kuma sai a haɗa gaba ɗaya a can a haɗa a can gaba ɗaya wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna wannan shine gidana a duniya wannan yana tsara da tafi magana ga masu kula da tsaftar masallaci domin ga shi yana da kura da yawa wai da yana da yawa ma ne eh, gaskiya ni ma na ga na na gaji da gaba na yawo wannan aikin mu da gaba daya sura da kafin ta shi zuwa wasu ce su ba da lokacin su zo su share yana nan gaba ki daya wannan ka ta shi ne an wanke shi da nan ko ba wanke shi ba ha a'a ba yanzu tukunna tunda ba a samu kafin ba ai sai mu wanke namu tunda amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid zo wa an tutayyab wa tunazzah magana ce ko ta unguwa ta gina masallaci sannan a samu wakilai masu share shi da masu sa ta turare abdullahi mujmir shekara ta arba'in yana kunna turare a masallacin annabi shi ba a san shi da wani suna ba sai abdullahi mujmir min al-jamru kullum sai ya zo da turaren wuta ya yi haka saboda wancan hadisi da kone shara wata mata daga unguwarsu da ta ga ba su da daraja ba su da kima saboda ba a ce ko ba a santa ba sai kawai ta sai tsintsiya kullum ta zo ta shara masallacin annabi ranar ta annabi bai ganta ba yace a san nan mai sharan nan da shi bai ganta ba ya tambaye ta aka ce har sai Allah ba shi da lafiya ce to in ta mutu ka koya mata sallah ni zan mata sallah sai ta mutu da rana lokacin annabi yana kaidura sallallahu alaihi wasallam ya sa ba suka ce sai an tashi annabi kan wannan mata ko mu yi mata sallah suka je suka yi mata sallah suka binne ta wasu labarin wannan mata aka ce ai ta mutu an mata sallah saboda mata shi kace ku kai ni kabarin ta sai na yi mata sallah yaje kan kabarin ta yace Allah yana sa wa mutane haske a cikin kabarin su idan ne musu sallah to kuma wannan mata tun da ta riga ta yi wannan aiki ya kamata a ba ta wani fansho da garatutu ya tuntu da shi lahira da shi da aka bata wani kun ga shi sharan masallaci abu ne muhimmi sa mutarare abu ne muhimmi yanzu kamata a ce duk ranar karatu wani zai zo da tsinke biyu wani zai zo tsinke daya a duk ko yana kamshi haka ta akwai ciki da zamurin da na da kamshi sannan kuma a ce duk wata biyu a ɗauki kafin a je a wanke shi a inji a zo a shimfiɗa ko da gurin tsafta dama kuma ahli sunna su masu tsafta ne ciki da waje taharatu jasad taharatu aqida tukunna min ash-shirk wal nifaq wal bid'ah wal shirk kan taharatu jasad taharatu siyaq taharatu makan da taharatu ha aha to wannan shine Allah ya samu dace yawa abin da ba yan agaji haɗin kai wajen gudanar da aikinsu wasu nan ba su doka a biya a nan ko ta a nan zai aji ko su ce ɗan maza da ganin a samu gurin wuta ita shi a nan zai zauna to kun ga ba mu da ƙa'ida kenan ya kamata matasan da suke ba da haɗin kai wajen samar da tsaro da samar da kayan mutane suna karatu su ƙara dukiyarmu mu dinga ba su haɗin kai Allah ya samu dace a jihar don da wasu kila a an yi riga an yi an wuce aka zo juma'a ku face daga nan don kowa ya firgita duk na ta firgita cewa za mu ruka ƙasa, za mu tada hankali don kowa an gani rigimar sa mun ce ba taɓa ganin samu ba kowa an gani rigimar sa an gani yan tafiye an gani yan shi'a an gani yan kalita an gani yan kabila an gani kasa an gani masu nan fetur ba ma ba taɓa ganin na sunna ba shine ba gani har yanzu sannan a cikin gaba da shiri Eh, an gane akwai marsiya da wadan uwa ya yayi wa malam Jafar za mu karanta ta rufin wannan yace wata fa'ala alqur'anu aina ja'far بكت السماء فوابنها مدرام والأرض بحر بحر دموعها جرار عقد الدعاة وتاجهم وشعار لهم حفيف والخفيف أرار نيجيريا قرا كذا إفريقيا بل عالم الإسلام جرهك دائر كانوا أبوجا بوشي يود برانوا كسنا جداوة كدون لما أخبروا هكذا المدينة بالمروء فجأة salat majami'uhum bukan wata ayyam وكذا المجالس والمنابر أجهشت وتفاءل القرآن أين الجعفر يا حاملا لي قائلا بتلاوتي حكما ومعنى في القراءة ماهر أعطيك من مزمار داود وفي تفسير آياتي مقامك باهر بلغت هديه حكمتي داويت بي غلف القلوب فتحت بي يا معشر أرأيتم من ذا الذي هو فوقه من ذاك بل من مثله قوموا وانظروا أما الحديث فقال وأصفا أما الحديث فقال وأصفا على من كرس الجهد العظيم يكرر قول الرسول وفعله تقريره علما وعملا دعوة وينافر آثار أسلاف الهدى نور الجدى فهما ومنهاجا ولا يتكهكر كم قال قال الله قال رسوله قال الصحابة هل يؤد ويحصر مما يدلك أنه لم ينحرف عن درب ثالث من أتى بل سائر وكذا العقيدة أين أنت مجاهدي نابلت فيا منكرا ومنشر حترت من القلوب وأشرقت نورا وإيمانا وعلما يثمر كم مات من شرك كم مات من شرك ومن بدع ومن فسق ومعصية وأسلم كافر من فضل دعوتك المباركة التي عمت البلاد عبيرها يتطاير يا قاتل النفس الزكية هاتك الخرمات بيت الله يا متهور يا من تخير أن يحمل نفسه أطنان أوزار ذكورا صاغر يا من يبارز ربه ومليكه بالحرب يا مجرور خصمك كادر رب قدير ذو انتقام عبد الفضح والتنكيل ويلك خنصر أشقيت نفسك وانخذلت ولم تجد تحقيق ما أمرت بل يتبخر أتريد شركا أن يؤم وبدعة جهلا وظلما والفساد يسيطر أتريد إطفاء نور الله أم إخلاد أم إخلاء أهل الأرض ممن ينصر قرآنه ورسوله وسبيله أم جابك الفتح المبين الماطر للحق والداء إليه وأهله غيظا تموت إذا لكيء دعفر أنا لكف أي كف إن بدت شمس تكون لها حجابا تستر أنا لكف أي كف إن بدت شمس تكون لها حجابا يتستر أبشر بسوء خيبة وتعافة خزي وهون أنت أنت الأبتر أجهدت قول المصطفى أن لا تزال على الهداية فرقة ومحقر من خالف الأمر الذي جاءت به وإلى القيامة أمرها متقرر لا يفرحن بقتله أو يفترض أحد فإن الحق لا يتدهور لا سيما وقد خلف الآلاف إنتاجا وطلابا بهم يتأنظر كل البلاد وقبل ذاك رفاقه متميزون فطاهر وأبائر فالدين منصور به وبغيره وبه وبالغير المرادر يدحر أيظن قاتلك اللئيم بأنه سيموت موتك دربك المتنور كلا ليعلم إثر كل قطيرة من دمك الذاتي سينبت جعفر في قصة الأخدود آيات لكم وتكون قصته كتلك فأبشروا بالبأس والخذلان والمكر الذي مكرتموه حاكم بكم ومدمر كذبت ما أجز الألوف بمثله فرزقت ما ينبغي ما يبغي الألوف مشمر وهوى الشهادة في العروبة ساجدا فجرا إماما يا لحظك جعفر الله أكبر من يقود بمثل ذا إلا ولي الله أو من أكبر من أنبياء ومرسلين الأولى ومن الصحابة فارق والهيدر مما يؤكد أنه في سلكهم حيا كذلك ميتا فتدبروا يا من يذلله ويقلي إقده ويصب منهج أقده ويصب منهجه سؤالي أنشره يا من يضلله ويغني أقده ويصب منهجه سؤالي أجر أن يكون على الضلالة مثل من يجزى بخاتمة فتلك وبائر وجزاء سيئة كذاك ضدها بالمثل لا بالعكس فلتتفكروا ونصيحتي لكم هديتم رشدكم اودوا لهدي اودوا لهدي رسولكم واستبشروا أنسيتم أن الحياة كثيرة والقبر منزلكم ويأتي المحشر فالحق حق قاله اللال أو حيان جوهر ذاك لا يتغير يا آل جعفر هذه مرسيتي إملاء قلبي والدموع تفطر آباءه أبناءه أزواجه أطهاره يا من كزور أشاعره وصديقه وأخصهم بئر الحديث وخلفه إبراهيم ثم الخير الوالد الزربان كل شيوخه الحب والطلاب من يتجاور نيجيريا إفريقيا الجامعة عالم الإسلام ولتتذكروا بقتيلنا قتل النبي محمد ثم كما ذاك النبي الطاهر فيما أتى كيف وأين وفاته جهد عظيم طول عمر ذاته ملعوم إلا مستجل استجل لصالح الأعمال فهو بذلك غير مؤمر هذا يؤدينا يثبتنا ويشحننا بطاقات الدعاء ويفجر لله ما أخذ وما أعطى وإن جل المصاب فإنه لمقدر يا زينب يا زينب أحمد محمد سالم ya asiya abdul malik iska habib wato ya'yan malam ja'far ne nan kafin a haifi wannan ta ƙarshe matarsa amarya wacce take a zane ta haihu satin biyu da wuce ta haifi amince to shine sai ya zainabu ahmad muhammad salimu ya asiya abdul malik a hadha qada'ullahi ahkamu hakimin kullun lahu wa ilayhi yarji'u fasbiru كونوا لثالثكم خلائف فيقنا علما صلاحا دعوة ولتحذروا من أن تزل بأحدكم قدم فأنتم نسل عبد صالح ومخير فتهنا كده من أي مال جعفر ده زينب ده أحمد ده محمد ده صالح ده آسيا ده عبد الملك da wanda aka haifa a ƙarshen nan cewa su bi tafarkin babansu su ɗaɗan mutum ne na ƙwarai babansu babban wali ne wanda ya wa'azi ya karanta qur'ani ya wakafi ya karantar da aqida Allah ya karɓi a akai kira ka su ma su tashi su haddace qur'ani su zama masu wa'azi su yi karatu su fito su fito na fito da bid'a da wannan aikin Allah ya karrama baban ya bashi babban matsayi cikin matsayin da ake ba manyan mutane da ta Salisu kun salikukum khala'ifa fil ula ilman falahan da'awatan wa ta'dharu min an tazilla bi ahadikum qadamun فأنتم نسل عبد صالح ومخير بورثتم وحفظتم ووفقتم بالخير أول أمركم والآخر يا رب أوفق شيخنا وإمامنا